رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا ندرهنا ثلاثة شرين دقيقة لغة جمال الأولى هجرة أربعين 1442 wanda ya dace da daren biyar ga watan januwari kanun na biyu 2021 allah wajen sarki cikin ikonsa ba mu damar hatsawa a wannan majalisi domin ci gaba da karatunmu na nailun al'ar da kuma kitabar tauhid ba mu gushe ba muna cikin babin cewa ɗan adam musulmi ba zai najasantu ba saboda mutuwarsa hakanan gashinsa ba zai najasantu ba haka ɓangarorinsa da suka rabu da shi ba za su najasantu ba mun kawo hadisai da ɗan dama cikin wannan babi wanda suke nuna suke nuna haka ba wai nassi ba suna nuna haka zahirin suna nuna haka ba zai a karatunmu na yau za mu fara sharhin waɗannan hadisai mu ji menene imamu ne zai ce game da su بسم الله الرحمن الرحيم أحاديث الباب يشهد بعضها بعضا أو بعضها لبعض حديثا وعنا بابي نامو لما غنر قاش ان بذن بدنا جسم كو لكن سبذن جسم تبا كان على رأيكو إنا مچه فاشن suna ƙarfafa فاشن شنو أنا أشهد بعضها لبعض أي بعضها يشهد لقوة بعض وقد أخرج أحمد كل حديث منها من طرق حديث سيدة مكا جيسو ولا ابن تيمية الجد يكاوس أنم إمام آمر يروي توسو تكين مسند ta hanyoyi abin nan daban-daban ƙaunuhu fi da bab faɗarsa mai littafi mai asalin littafi ibn taimiyya da ya ce qala salafna qawluhu al-muslimu la yanjusu ila akhiri ila hakika mun gabatar da faɗarsa shi manzo Allah sallallahu alaihi المسلم لا ينجس ya kamata ce kaulahu ba kauluhu ba kamar yadda mai wasalin mu yayi قد تقدم الحديث في باب طهارة الماء المتوضئ به wannan hadisi ya gabata a cikin babin daharatul ma'il mutawadda'i bihi a ta aka ambaci wannan hadisi da ta littafi ishara zuwa gare shi وقد تقدم Kuma هنالك ya gabata a can نعم Oho, gaskiya ne ashe wannan darasi mun yi shi za mu tashi ne daga inda yake cewa ta zaruhum anha na'am na suna to wata amma shaukani yana magana kan hujjojin abin nan jumhur wanda suke ganin cewa gashin dan adam ba zai zama tunajasa ba sawa'un yana raye ko yana mace shafi'iyya musamman mutanen iraq shafi'awan iraq sun tafi akan cewa wannan gashi na jasa ne ko ba haka ba ta amma su ga hadisin nan da suke nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya riba sahabbansa gashinsa kuma sun adana shi sun atabar da shi dole ne su samu a kansu mafita mafitar da suka samu a kansu ita ce wannan wani al'amari ne da yake bantu da annabi to saboda haka yanzu ana magana kan martani akan maganarsu wazi shi ne anan imamu shaukani ya ce واعتذارهم عنها بأن النبي صلى الله عليه وسلم مكرم لا يقاس عليه غيره اعتذار فاسد itizari da suka yi da ba su yi amfani da zahirin aiki da zahirin hadisan nan ba uzurin kin aiki da zahirin hadisan uzurin nasa shine annabi sallallahu alaihi wasallam mukarramun mutum ne da aka girmama shari'a ta girmama ko Allah ya girmama saboda aka la yuqasu alaihi ghayruhu ba za ki yasta wani sa da shi ba ko akan shi ba itizarun fasid wannan itizari ne mara inganci shine fasid batacce imamu shaukani ce dalili shine ne al-khususiyati la tasbutu illa bi dalili duk abubuwan da za a ce an keɓanta annabi da su ko dai ya zamanto akwai nassi kamar zai khalisatan laga min wannan nassi ne daga alkurani cewa an keɓanta annabi sallallahu da shi ko kuma ijma'i misali kamar yadda muka ce eh, za a yi tabarruki da gashin wani kamar da aka yi tabarruki da bashin annabi a za mu ce a aikace kamar sabai sun ijma'i ba a yi wa wani sai annabi sallallahu alaihi wasallam ba a yi wa gashin wani sai gashin annabi sallallahu alaihi wasallam domin ba a gani ba annabi na raye an yi wa gashin wani sahabi ko a wannan aikin hajji na bankwana babu wani sahabi kuma cikin sahabban da suke kusa da annabi manya-manyan abokansa irinsu abubakar irinsu usmanu irinsu umar irinsu aliyu Hmm? wanda yake kaninsa ne surkensa ne ɗanwansa ne duk ba ga an musu ba yana raye kenan a yakin hajji su ma sun yi aske kuma aske gashinsu ba wanda ya wannan ba kuma wani daga cikinsu ma da ya kira wani ko wani yaron gidansa wani baransa ko wani bawansa ko wani abokinsa ya ce raba gashi na kai kuma ka rike ka duk ba a yi wannan ba haka nan ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu wanda ya gaji abin da ake iya gada daga wurinsa kamar mulkin al'ummar musulmi da jagorancinsu hmm? cikin sallah da harkokin siyasa wanda abubakar shi wannan gadon shi ma har ya gama san shekara biyu da wani abu ba ga an masa wannan ba bai nemi a masa ba kuma mutane ba su nemi masa ba wadu bayan abubakar ya rasu wanda ya gaji abubakar umar shekaru wajen goma shi ba masa wannan ba hakanan usman lokacin da ya zo hakanan aliyu ke na wannan ya da mana kamar ijma'i ne nan mu kira shi ijma'u sukuti ko na mai kama da wannan akwai ijma'in da ke nuna cewa wannan lamari ne da yake bantu da annabi sallallahu alaihi wasallam domin duk bukatun da ake nema ta hanyar tabarruki da gashin annabi sallallahu alaihi wasallam suna nan a jibge a zamanin abubakar suna nan tsubi-tsubi a zamanin umar suna nan da yawa a zamanin usman suna nan da yawa a zamanin ali wadi to saboda ka kususiyat la tasbutu illa bi dalil ba sa tabbata sai da mai sai da dalili wala dalila huna bana wala dalila huna babu dalilin da ke nuna cewa wannan kasancewan gashi ba na jasa ba ne ba dalilin da ke nuna cewa ya shafi gashin annabi ne kawai banda gashin sauran jama'a ƙwazi muna magana kan najasa ko rashin karantuwa su najasa to yanzu imamu shaukani ya zai ambato mana maganar hafiz ibn hajar da ya ciro daga littafin ibn hajar fathul bari ya ce ƙarar hafiz hafiz ya ce فلا يلتفت إلى ما وقع في كثير من كتب الشافعية بعضا أكي هنكلي بقى ko ba za a damu ba ba za a kula ba wadi shi ne mana falayul tafatu asalinsa falayul tafatu ba a juyawa a ba haka wasa suke cewa ba ba ce kada ba za a damu da ba ba za a ce ba za a juya zuwa ga abu gaza ba wadi yawon falayul tafatu ba za a damu ba da ko ba za a damu da ma wa tsafi katirin min kutubin shafi'a da abin nan da ya auku ko yake rubuce a cikin da yawa daga littafin shafi'iyya min ma yukari fil qawla bi tsahara wata abin da ke rubuce na maganar da ta saɓawa wato tsarkakuwar gashi ko kasancewa gashi mai ɗahara yana yana kan mai shi ko ba kan mai shi na annabi ko ba na annabi ba wadu فقد استقر القول هو أن مقنع هذه ثبت مقنع ثبت من أئمتهم دقى الشوقب النصر سو شافئية كنا دقى الشوقب النصر على الطهارة أكانت الكسوان قاشا ابن هذا استقبل السوا هذا كله في شعر الآدمي وأن دكا ana magana ne fa akan gashin dan adam ba gashin rago ba ba na tinkiya ba ba na akuya ba wazi wa amma sha'ru ghairihi amma gashin waninsa shi dan adam min ghairil ma'kuli daga cikin dabbobin da shari'a ta hana a ci fa fihi khilafun akwai sabani game da wannan gashi mabniyun da aka gina akan anna shi'ara hal tuhilluhu Shiga shi gashi kam rai na shiga cikinsa ne ko jini ba a shiga cikinsa taba rai a nan ka kira shi jini ka kira shi ko rai ko ma dai mene ne almuhim rai abinda ake nufi da abinda tuhilluhul haya rai ke shiga cikinsa ko jini ke shiga cikinsa shine wato ɓangarorin mutum allafi fi ya hayat wanda akwai rai a cikinsu ko akwai jini a cikinsu ya shuru bil alami fiha law ha in kana son kasancewa wannan bangare na jikinka kan tahillu fihi haya ko la tahillu fi haya jini na gudana cikin sa ko jini ba gudana cikin sa mutsini wurin kaji hawa dai ta ga farcen ka da ya daga don ka mutsini wurin ba ba abin da ba ba za ka je koyi ba ko yawa gashin ka yau da za ka mutsi gashin ka ko ka yanke shi da almakashi ba wata matsala amma ka wada fatar jikin ka kaɗan mutsuna kaɗan za a ga abun ba daɗi kenan inda duk ka taba ka ji zafi to hillul haya kenan lallai akwai akwai jini jini na gudana ciki ko kuma rai na gudana sa wadi to akan wannan sabanin ne shi gashi kan hal tuhilluhul hayatu rayuwa na sauka cikinsa ko rayuwa ba ta sauka cikinsa idan rayuwa tana cikinsa fayan jisu bilmauti zai zama na jisa kenan da mutuwa lokacin da babu rayuwar aula ko ko a'a idan rayuwa tana gudana cikinsa abin nan ba ta gudana cikinsa ba zai zama na jisa ba ko da an mutu an fahimta? فذهب جمهور العلماء جمهور العلماء ما في يوم سنت في أكن سوى إلى أنه لا ينجس بالموت جمهور العلماء من هنا نفن حنفية مالكية حنابلة ظاهرية لثورة سوء ake nufi gan suka tafi akan wannan wadi cewa la yanzu su bil maut gashi ba da zaman tuwa na jasa ko na wani iri ne gashin sauran dabbobi ko inda ba a ci irin su zaki irin su damisa da sauransu wadi wadaba shafi'iyya shafi'iyya kuma sun tafi akan cewa ila annahu yanjisu bil mauti kan yana jisamtuwa da mutuwa duka dai yanzu muna magana ne kan sha'aru ghairil adami wadi واستدل, واستدل للطهارة بما ذكره ما ذكر ابن المنذر an kafa hujja da tsarkakuwan gashi ko ma wane wani iri ne na wane ne an kafa hujja da tsarkakuwansa saboda abinda innu munzir ya ambata cikin littafinsa na ijma'i yana littafin al'ijma da yake kawo matsaloli ya ce an yi ijma'i kan matsala kaza matsala kaza kuma an yi saɓa ne cikinta abin da littafin yake faɗa kenan min annahum ajma'u cewa su malumin musulunci sun yi ijma'i ala harati ma yujazzu min A shati akan tsarkin abin da ake cirowa a yanka a yanka ko a aski daga dabbobi eh, daga tumaki ko awaki wannan ne sha sha yana nufin jinsin tumaki da jinsin awaki kusan ta wurinsu ake samun gashi da ake tufafi ake shimfiɗu da wani da sauransu kuma akwai wasu dabbobin wasu tumakin da suna da gashi sosai tun da mu dai bamu da sunan da yawa amma ko suna da gashi da sun haɗa gashi da yawa to ana iya aske su su ci gaba da rayuwa ga wani gashin ya sake tsira a yi amfani da wannan gashin haka nan kamar yadda ake eh, fa'idanta da nono da sauransu wazi ta yi munzir ya ce maluma sun ijma'i kan tsarkakkuwan abin da ake ɗaukowa ko gashin da ake askowa daga jikin tumaki ko awaki wai hayyatun alhali suna raye wannan ijma'i ne tsarkake ne amma ka ga da wata na za a yinka daga daga tinkiya ko rago ko ta akuya rayayya wannan bil ijma ba za a ci ba tunda tana rayayya aka yinka abin wazi yawo kenan gashi ya bambanta da sauran abubuwa da rai ke gudana cikinsu ko rai ke sauka cikinsu ko jini ke gudana cikinsu wazi وعلى نجاسة ما يقرأ من أعضائها كما سني إجماع أكن نجاسة أبند ذا أينك دقديكينك ننام أكون فاتا على لتنا دري وهي حية فمولاك فدل ذلك على التفرقة ولما جناك ابن المنذر ان اجماعي من بنغرو بي اي اجماعي كان ونن اي اجماعي كان ونن wannan ya yi nuni a alastafrika kan bambanci bayyana sha'ari wa gairi tsakanin gashi da wani gashi cikin hukunci aimin a yi hari daga cikin bangarorin ita tinkiya ko rago ko akuya ko bunsoye wadu wala tasbiyati bayna halatai almauti wal haya kuma wannan nuni akan daidaito na tsarkakuwan gashi daidaiton halin da dabbar tana mace ko halin da dabbar tana raye duk ɗaya ne lokaci ya yi ne na wannan littafin ku? to bari mu tsaya duk da dai na ga wa'in suna kiran sallah ne da wuri ma ta bismillahir rahmanir rahim ولهما عن سهل har yanzu yana gare su wato ruwayar hadisi da suka yi buhari da muslim yana cikin sahihul buhari da sahihul muslim an sahal ibn sa'ad radiyallahu anhu daga sahabi sahal ibn sa'ad anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yawm khaybar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ranar khaybar wato rana cikin ranakun yakin khaybar wadi la utayanna raya lalle zan ba da tuta gobe ga wani mutum rajulan kenan yuhibbullah wa rasuluhu yana son Allah da manzonsa ta ba yakin khaybar khaybar dai khaybar sunan gari ne kusan gari na yahudawa a nan kusa da madina an yanzu haka bayan an yi kwalta tsakanin madina da khaibar ya kai kilomita kamar hamsin da uku ko mil kamar casa'in da biyu haka zuwa da khabar yana arewacin yana arewacin madina wadi kamar yadda madina take arewacin makka khaibar tana menene tana arewacin madina kenan mutumin da ya taso daga makka yana son madina kaga arewacin zai zai arewa direct ya taso yanzu daga makka yana son khaibara zai arewa in ya zo madina bayan daga makka ya ci kamar kilomita 430 ko abin nan 400 da kusan haka in ya zo madina zai sake yin arewa ya eh, zai sake mai arewa zai ci da tafiya domin yana son khaibar ya ci kamar kilomita 150 da ko da uku ko da biyu wazi ta da aka ce wa khaibara ana nufin wata rana daga cikin ranakun khaibar domin khaibar wuri ne za ga duk garuruwan yahudawa a hijaz sai sun nan wani da ruwa yake <laughs> ko a nan cikin madina unguwarsu uba wuri ne wanda yake akwai ruwa kan kogi wadda ka suna da gonakin dabino da yawa in ka je khaibar za ka akwai suna dan kwari ruwa na buga ko rani ruwa na gudana ruwa mai daɗi kuma ko ni na sha wannan ruwa saboda wuri ne da gonaki ana noma to amma suna daga cikin wanda suka yi cewa musulunci sharri tunda suna da kuɗi manoma ne sai ta amfani da wannan wurin zuga yankunan larabawa da yawa musamman lokacin a azab sun ɗauki ɗawainiyar tattaro al'ummai daban-daban domin a zo a gama da annabi sallallahu alaihi wasallam to shi yasa a shekara ta bakwai bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hudaibiya bai wuce wata biyu ba daga bangare na zulƙida da zulhijja cikin muharram saboda aka ya tafi tun da yanzu an gane sulhu da mutanen makka kuma ga irin sharri da dama su wa'in mutanen kai bara abin nan suke yi suna amfani da dukiyar da ke hannunsu saboda haka da izinin allah alamar maɗaukin sarki ya umarce shi da ya tafi zazuwa a can khaibar to suna da ganowi da yawa amma dai wato an musu mai za a ce kofar rago ko ba kofar rago ba kofar rago kenan ku Kisar har na wajen kwanaki ai ka wajen sati biyu to saboda ka wata rana sai annabi cikin wannan yan kwanaki tun da dama amfanin garu garu ake cewa ko ganuwa tun da zamanin da ba jiragen sama ake da shi ba saboda kan gina doguwar katanga aka yi rami babba dama ku iyakacin ku waki to doki ma ba zai ƙetare wannan rami ba ya ƙetare ma ina zai kama ga wata katanga mai tsawo saboda kan aka rufe na aka rufe kofan gari abinda duk bai wuce wata ɗaya wata biyu wata uku ana iya jure masa wazi amfanin gano da kenan to saboda haka annabi sallam wani lokaci su anan kai baran ba wai yanzu ana madina bane ake wannan hadisi ke magana ana ana kai bara sai annabi sallam ya ce to gobe zan ba wani wani mutum yana son Allah yana son manzonsa ta tuta kuma insha Allah abin nan zai bude bara zai komandin ya bude bara, to shi ne hadisi yake magana a anan to an dai buga mayakin ba mutane da yawa aka ce ba ina jin yahudawa mutane da aka ce musu wasu wuce casa'in da kaɗan ba musulmi ko sha shida ko 36 ko 81 ko dai kilafi wurin littafin tarihi harkar da duk ba wai yawa ne da su ba shi kansa rundunar annabi sallallahu alaihi sallam da ya fi kai da ita ba yawa ne da ita ba mutanen nan da ya tafi da su abin nan hudebiya umarar hudebiya mutum nawa 1400 su din ne suka wuce direct an fahimta ba munafukai a cikinsu ba komai su nan mutanen abin nan eh, bayatun ribuwan so suka wuce khaibar mutum 1400 wanda suka mutu kamar da muka ce ko mutum 16 ko mutum 36 ko mutum 80 da kaɗan to na'am annabi sallallahu alaihi wasallam kala yawma khaybar annabi ya ce a ranar khaybar me yace la utiyanna rayata zan ba da tuta gadan gobe zan ba da ita ga rajulan wani mutum yuhibbullaha wa rasulahu da yake son Allah da manzonsa wa yuhibbuhullahu kuma Allah na son sa wa rasuluhu kuma manzonsa ma na son sa yaftahu Allahu ala yadihi Allah zai mana buɗe ta hannunsa gobe wadda annabi ya faɗi haka mu ɗauka cikin dare bayan magariba bayan isha'i wani mai kama da haka domin an ce fabatan nasu sauraka mutane suka kwana ya duku na lailatahun suna ta kukusawa da maganganu da sashi faɗi gina sai kowa ne ne kowa ne ne kowa ne na da burin a ce shi za a jagorantar ya abin nan ya yi commanding gobe wazi ne ma ya dukuna ina ana nufin ya khuduna lailatahum ay yakhuduna fi lailatihim wadi yi yutaha kowane ne wani daga cikinsu za a ba wannan fita wanda ke da irin wannan daraja ta musamman Kuma da dai kowane mumini yana son Allah yana son manzonsa kuma Allah da manzonsa na son sa falamma asbahu lokacin da suka waye gari gadau ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam suka yi sammako zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju an yudaha ko wanda daga cikin su ɗari 1400 eh, nan ko ana buri a ce shi za a ba wannan tuta saboda irin darajar wanda za a ba tutan da aka bayyana ko shi kenan bayan duk an haɗu faƙala sai annabi ya ce aina ali ibn abi talib ina ali dan abu talib fakila sai aka ce da shi wai take ainihi yana fama da ciwon ido ba zai iya fitowa ba duka dai a kai baran ake wannan ba an fahimta ko bayan garin kai bara wadi fa'arasalu ilaihi saboda haka da umarni annabi kenan sai aka suka aika zuwa gare shi shi aliyu fa'utiya bihi aka zo da shi wurin annabi sallallahu alaihi wasallam fa ba ta kafi ainihi annabi sai masa taufi cikin idanunsa wa da'a lahu ya masa addu'a fa bara'a ya warke nan da nan ka Allah mai kun bihi waja'un ka ce babu wani ciwo na ido tare da shi kafin nan fa adahu raya ta sai annabi ta turki tuta yau kai ne komanda fa qala annabi ya ce da shi ilfus ala rislik ka zartar wato a bisa nitsuwarka ka tafi hatta tanzila bisa hatim har ka je ka jirki rundunarka kusa da fagensu kusa da garinsu kusa da gidajensu amma kada ka fada su da yaƙi tukunna ka kira su zuwa ga musulunci sun mata uhum ilal islam daga nan sai ka kira su zuwa ga musulunci wa akhbirhum ka ba su labari bi ma yajibu alaihim min haƙƙin ta'ala fihi ka ba su labarin abin da ke zama wajibi na haƙƙin Allah cikin musulunci fa wallahi ina rantsuwa da Allah in ji annabi la an yahdi Allah bika rajulan wahidan ina rantsuwa da Allah Allah ya shiryar da wani mutum guda ta hannunka Ali khairul laka min humrin na'am ya zama maka alheri akan a baka raƙuma ya kyau ga masu harkar raƙuma jajayen raƙuma wazi Ka wannan dai yana gaya mana yadda ake kiran mutane da kuma muhimmancin abin nan ira ga la ilaha illallah ga musulunci wazi waduhum ila islam sannan ga musu abin da ya zama wajibi a cikin musuluncin shine mahallin shahid na kawo wannan hadisi ana muna da lokaci to ya dukun da aka ce ya dukun mai ma'ana ya dukun ay suna kukkutsawa fihi masail akwai fa'idodi a cikin wannan babi babin addu'a ila sharati Allah ila illallah akwai fa'idodi da muka koya ko da muka fa'idantu da su al'ula na farkon su an na da'awata ila Allah ya tsariƙu mani taba'ahu sallallahu alaihi wasallam kira zuwa ga Allah hanyar wanda duk ya bi annabi ne sallallahu alaihi wasallam hanyarsa ce sannan hanyar duk wanda ya bi shi ne har zuwa kiyama ta tashi kaga shi ma ali abinda aka ce ya zamanto farko abinda zai menene shine ya kira su zuwa ga wato abin nan zuwa ga Allah cewa Allah shi kaɗai cancanci ibada da sauransu ud'uhum ila Allah ko addawatu ila Allah ma'ana addawatu ila shahadati Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah وكل ما يتعلق بذلك واضح الثانية فائدة تبيو التنبيه على الإخلاص منكو ياتكن wannan babi wato jan hankulan mutane ko faɗakar da mutane alal ikhlas akan tsarkake ibada ga Allah dalili shine li'anna kaseeran minan nas saboda domin da yawa daga cikin mutane lauda ilal haqqi da zai kira zuwa gaskiya a zahiri za ga fawaidu ila nafsihi sai yana kira ne zuwa kansa so nawa ne mutane wanda zai fito zai fara da'awa kafin a jima kuma ga cewa da'awan yana yi wa kansa ne shi yasa abin ake bukaranta kasan idan ba kana jujjuyawa ba ana ya samun matsala kowane lokaci za a yi kana ikirarin kana da awa zuwa ga sunna zuwa ga ina da karbi bidi'a idan ba kana waiwaye ba kana takatsantsan ba don shi dan ba barin ka zai ba eh, kana iya wayin gari ka wayi gari ka zama kana tsakiyar bidi'a kai ma yawwa da kana su kan sufaye suna zama a daki ana kawo musu kaza kaza da wane ne kai ma kuma ka koma sai hakan kake bukata to a maka hmm? ko ya zama baka gaisawa da mutane ko kuma ya miƙa maka hannu ma karɓi ganin cewa ya rena ka ko ka fi ƙarfin ka miƙa hannu ko ka fi ƙarfin ka ɗaga waya irin misali da muke da waya yanzu wadi to irin wannan saboda haka abin yana bukatan me yana bukatan neman taimakon Allah wani lokaci da yawan muraja'ar kai da sauransu ba haka ba kafin a ɗauki ɗan jima haka sai ga mutum ya bar hanya ya yasa ce li anna kaseeran minan nas saboda da yawa daga cikin mutane lauda da ila al da zai kira zuwa gaskiya a zahiri haka to amma fa wai ila nafsi karshe za ka kuma yana kira ne zuwa kansa yana zan zai ce wani ya wuce ba masa sallama ba a matsayin da ce a matsayin yanzu kamar ni ni wa ne wani zai wuce bai min sallama ba to kaga abu ya ɓaci ko irin da a zamanin mu ne zamanin iyayen mu da in ka zo za kofar gida abin nan yana daga cikin girmamawa ka tube takalminka wani zai ce yanzu a matsayina wani dai har taka ne da takalmi ma'ana ya wuce bai cire takalminsa ba to kaga an shiga kulle kuma eh, to saboda haka abubuwan suna bukatar neman taimakon Allah madaukakin sarki a salis fa'ida ta uku ita ce أن البصيرة على الفرائض من الفرائض واتو بصيرة هذا تكين تيلس أي كلا بصيرة على بصيرة وهذه سبيلي أدعو إلى الله أنا ومن على من على بصيرة kace wannan ita ce hanya ta يا a bisa ya ayar قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله واضح على بصيرة دون اللي زمنت أنا ومن دعوة على بصيرة وأتى بسا هجة واضح معنى بصيرة أنا شيني هجة مقنعة هجة yana daga cikin inda shaidan ke shigowa mai aikin kwarewar lokaci musamman masu da'awa kana nan kana nan wani lokaci abin nan tun kana karatu ka duba ta annan sa'an nan ka ba da hujja da har kuma ka ji yanzu kana kai ma ka zama abin nan wata kisa da abokan wasan hulani suke suke musu wani ya je hajji so ya je so biyu a gaba ka masa alhaji ya ce a yanzu kan fere biyu to kuma sai ka wa ka ai yanzu ka bunƙasa ma abinda ka da ma za ka faɗa kawai abinda aka tambaye ka ba ka bukatar a ko wani abu duk abin da ka faɗa daidai ne sannan kuma duk wanda ya sa maka ya shiga rikici dole ne kowa ya ji maganar ka to kaga wannan shi ma duk matsala ce yawo saboda haka dole ya zama ala basira duk abin da za ka faɗa ya to me a bisa hujja babu ran da ka to hujja kai ba zai yi har abada hujja tana nan cikin alkur'ani da sunna wayannan su ne su ne hujja har abada kai zatin ka kashin kanka haka baka isa ga zaman ka hujja hudu ita ce min da دلائل husni Tauhid, yana daga cikin dalilin kyawun tauhidi kaunuhu tanzihan lillahi ta'ala anil masabba wato kasancewansa tsarkakewa ce ga Allah daga daga zagi an fahimta? alkhamisa annamin kudhi shirki kaunuhu masabbatan lillah abu na biyu abu na fa'idan ta biyar ita ce yana daga cikin munin shirka kasancewansa tamkar zagi ne ga Allah maɗaukakin sarki domin duk lokacin da ka cewa Allah wani abu Allah ne ka naƙasa Allah kenan kaga kamar ka zage shi ne wadi awo na'am lokaci yayi ta to bari mu tsaya nan ko wani yana cewa ina za samu wannan hadisi da mu karanta yanzu hadisi ne da imam al-bukhari ya ruwaito da kuma imam muslim a cikin sahih al-bukhari hadisi na 4210 a sahih muslim hadisi na 2206 wannan hadisi da muka magana na gobe zan ba da tuta ga wani mutum da yake son Allah yake son manzonsa kuma Allah yake son sa manzonsa ma yake son sa yana cikin sahihul bukhari hadisi na dubu hudu da dari biyu da goma yana nan kuma cikin sahihul muslim hadisi na dubu biyu da dari hudu da shida ta za ku gan shi masu littafi yana na rubuce wani ne ma wannan tambaya wani nuna ke nan bakar littafi a hannun ga aha na'am gashi na'am eh eh Thank you. ya yi kyau malam ibrahim ya yi ya yi sai dai ai dama ina jin aka ce ba daga mata ne ko can waje eh, su suna da hujja malam ibrahim daidai ne su haka za su yi eh, saboda tunda ba ma tare da su haikanin cikin masallaci amma dai su kansu ya nuna ba littafin ne a nusu da littafin ne zuwa hadisin da aka kawo masu taƙiƙi sun nuna cewa ga inda aka ɗauki ciro ga inda aka ciro wannan hadisi na'am ايه ونهنوا barin wannan barin wannan shi zai fi domin wasu malama ma suna kushe wannan musafahar barin sa shi na bari a bar shi don kare a rika ganin sa ɗauke shi kamar wata ka'ida zuwa dai ba wai laifi ba ne ko da an yi saboda yawanci annabi aka yi sallan aka yi sallan asuba ya kan hira da jama'arsa ta sabbai ma ka tambaye su kai mafarkin mai kai jiya da sauransu da abubuwa ana yayin taɗi ya yi komai A dai kar a mai da abun al'ada wannan shi ya fi kyau na na ya gaskiya abin nan maluma da dama suna zartar da wannan sake duk da asali idan hankalin mutum ya gushe ba a ba a zartar da abubuwansa amma nan saboda ya san da gangan ya je sha yi haram kuma da wannan shan da ya yi ya sha kayan maye saboda ka duk abin da ya zai tsokar sai a lazim ana ta masa shi wannan shine mafi yawan maganar maluma ya saba wa Allah amma zance ingantacce shine za a madace saki daya نعم فما لله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك